مسند الإمام أحمد بن حنبلي من أسم مسندنا عبد الله بن عمر بن عاص والنظام تاسك أبرا جيسي ندبو شداد تري شداد تسعين ديدي دبو شداد تري شداد تسعين نعم بسم الله مالك بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن لهيعة قال أخبرنا أبو هانم الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتناج من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينشوا قدر الله المقادير الله يا إياكن إياكوكي يا قدر أبو بوان دي وتقدر ذات فات أكنس قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كاغا كافن يهلت سمي دشيكرة دبو خمسة كون أبا أنغمش إن كل شيء خلقناه بقدر kowane abu da iyakarsa mafarar karshenta mai zai mai zai kai komo an gama da shekara dubu hamsin kafin halittar sammai. Na'am. Wala haddasa wanda ya ce ma min ghaziyatin taghdu fi sabilillah kau a gamsa ga tsaya ko kan shi da tashi an yi wannan kan shi kuma kai na kuma ma inda na shi da sanna amra ko da shi na cigaba cigaba cigaba da inda قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا موسى يعني ابن علي سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أن صلى الله عليه وسلم ياتي qala inda zikri ahli an-nar Annabi sallallahu ya faɗa sanda yake ambatan ma abuta wuta sanda yake kiran ƴan wuta kullu ja'bari ja'bariyin dawawin mustakbirin jama'in to gaga ja'bariyin kullu ja'bariyin duk wani mai girman kai zawawin zawaw wato shine mai dagawa. Hmm. jama'in mustakbirin mustakbirin mai girman kai jama'in mai tattara dukiya manna'in marowaci wannan suna yan wuta aga dai ya ta tabbata ɗabi'a ɗabi'ance ne asali ɗan wuta yake sana abin da na aiki girman kai taƙama ruwa kan tarawa na handima da babakere قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج وأبو النضر قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يتنبئي من ذن الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير وانا أي كنتشين أي كيفاء الخير قال أن تطعم الطعام كتشد أبنشي وتقرأ السلام على من عرفت كدنك يوان سلم ودقيسوا وان دكسني ومن لم تعرف وند بك سني با قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي دوانا دي سن صحيحين نعم قال حدثنا أبو عامر قال نعم. حدثنا هشام يعني ابن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن يوسف يا سيف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنألف صلى الله عليه وسلم ياتي ما من مسلم ba mu wani mutum musulmi ya mutu da zai rasu a ranar juma'a aw lailatal juma'a ko a daren juma'a wa qahu Allah wace sai Allah ya tsirantar da shi wato fitina ta kabari azabar kabari wannan haka yake cikin san Tirmidhi da nan da shauransu ah, shi kuma Imam Bukhari sai fitar da falalan mutuwa ranar Litinin domin wannan hadisi shi bai cika sharafin sa amma hadisi ne an gane ko sai kawo rasu mu sallam ranar litin abubakar ranar litin an gane to haka kenan shi wajen imam bukhari rasuwa ranar litinin ta fi rasuwa ranar juma'a tare da cewa ranar juma'a shi ma hadisi ya tabbata hadisi ya sai na a da ya kawo shi kan a ba shakka ba ne eh, ba shakka ba ne a cikin asalin hadisin dil alfaz na hadisin ko ina yanzu eh, ta nan ake ganewa hmm. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عن الصعقبي عن الصقعبي بن زهير أنا زيد بن أسلم قال قال حماد أظنه أنا عطاء بن يسار أنا عبد الله بن عمرو قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو قال أفيت وترانا منا وجمن ذا الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من أهل البادية سيوني متين دقتين yan ƙauye ya samu kuɗi ba seti sai ya zo alaihi dubbatu sijani wallahi a jikinsa akwai tufafi na alhariri kuma wato irin alkyabba din nan tana jan ƙasa mazururatun biddibaji ma'ana mazurura wata an lullube ta da ɗanyen alhariri Bakwala sai ce, an ce mazurura wace zane-zanenta ko an lullube ta. Bakwala. Na'am. ala ku saurara inna sahibakum hadha sai mu da sanarci kun ga wannan mutumin qad wada'a kulla farisin ibni farisin to shine wanda dan jari hujja ne dan gurguzu ne shi a nasa duk dan mawadaci shi zai tabbata a wadata an gane ko dan jarumi ya zauna a kulla farisin ibnu faris ya sa ko ya ko ka ce ya dankwafe ya darka ki duk ɗan jarumi jarumi ɗan jarumi ya darka shi eh qala yuridu an yada'a kulla faris ibni faris to ko yace so yake yi ya dankwafe ko ya darka ki duk wani jarumi ɗan jarumi na'am wa yarfa'a kulla ra'in ibni ra'in ya dago darajar duk wani wato makiyayi ɗan makiyayi قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بجامع mutumin nan yana tuhuwa sai maza sallam sai ya kama cunarsa shine eh eh majami eh, nan kenan cuna hmm. an san cuna ko kwala kenan shine cuna ai hmm. cuna ina ne cuna yawan riga shi ne cuna ya kama kwalarsa annabi sallam ya rike shi hmm. eh. amma kuma cuna suke ce wuyan ai ina ina ina yan hausawa ne jaba riga nan kwala kwala ai ba hausa ba ce kwala ba hausa ba ce ya ci kuma shi amma dai hausar da cuna din nan ku ƙara ya juba ta faɗin ma'anarta eh. Eh. suna riga ƙasa ƙasa a ku dai sace duba hausar ku yau ci gaba wa kwala sai ce hala ku saurara ara alaika libasa man la yaqilu yace kai na ga kaya ne ka sa kayan mahaukata a cikin ka. kayan wanda ba shi da hankali inna qala sai ce masa inna nabiyallahi nuhan sallallahu alaihi wa sallama to ku tsaya ku ji annabi sallam shi yake faɗa waccan kalmar yuridu an yada'a faris ibn faris an gane ko yana nufin wannan mutumin a ɗabi'ar da cewa wayannan yan gurguzu ne su ne ba su yadda ɗan talaka ya ɗago ba duk abin da ka taso kuna a gidanku sai dai ku ta yi in na ƙasƙanci ne ku yi amma ba za ka zo ka shiga irin siffarsu ba to wannan zai iya yaudarar sahabbai da waɗanda suke masu sauƙin hankali ga cewa ya shiga ta kaza kaza kaza kaza dama ka suke to sai ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam nuna musu cewa duk duniyar ne da kake ganin duk abin da ke ciki kai da kai imani da kalmar la ilaha illallah ka ma fi duniya da abin da ke kalmar da kake furtawa sai ce mi inna nabiyallahi nuhan sallallahu alaihi lalle annabin Allah annabi nuhu alaihi salam lamma hadaratu alwafat yayin da mutuwa ta zo masa qala ibnihi sai ce wa ɗansa inni qassun alayka alwasiyata zan labarta maka wasiyata zan karanta maka wasiyata a gare ka amuruka bi ithnatayn yace ina umarta ka da abu biyu wa anhaka an ithnatayn ina hana ka abu biyu amuruka bi la ilaha illallah ina umartaka da kalmar la ilaha illallah inna samawati sab'a domin samai bakwai wal aradina sab'a da kasai bakwai law da za a dora su a cikin ma'auni daya wa wudi'at la ilaha illallah fi kifatin asa la ilaha illallah a wani ma'aunin guda rajahat bihinna la ilaha illallah la ilaha illallah za ta zubar da su za ta girgiza su za ta su ولو أن السماوات السبع دذات السمي بقي والأراضين السبع دقى السي بقي كنا حلقة مبهمة ذا مو كمر واتو أوروروني وانا تكي ساعتك أغاني معنا أململي أململي سما كمر dutse ko fura ko gumba. Wasamat hunna la ilaha illallah. A haɗe su a sa su a skeli ɗaya, la ilaha illallah a skeli ɗaya, wallahi la illallah sai ta karyar su. shine qasamat qasamat hunna la ilaha illallah, Allah wa bihamdi wanda kalmar la ilaha illallah" subhanallah wa bihamdi ce ta rushe su Ba ina innaha salatu kulli shay'in domin wannan ita ce ibada ta kowane abu wa biha yurzaqul khalqu da wannan kalmar ake azurta dukkan halitta Ba an haka an shirki wal kibri ma'ana Allah don tabbatar da wayannan kalmomin mai da rayuwa kuma a sababin su ne yake ciyar da bayi yake azarta bayi da haka ina hana ka akan shirka wal kibri da girman kai qala qultu sai na ce aw qila ya ya ya rasulullah ko aka ce ya inda ma'ana wannan shakka ce mhm. tarawi ko dai amr an an sai fada mhm. ko kuma wani cikin sahabbai yace hada shirku kana arafnahu ya inda Allah mun san shirka fama al kibru to me girman kai قال الكبر أن يكون لأحدنا نعلان واتو girman kai ne zama cewa ɗayanmu ya mallaki takalmi biyu yana da na banɗaki yana da na unguwa yana da kaza yana da tufafi biyu ko kuwa sai dai mallaki riga ɗaya an ya kuna li ahadina hasanatani na alani hasanatani ya zama ɗayan yana da wato takalma biyu kyawawa lahu ma shirakani hasanani suna da kuma hanci ko igiyar takalmin ni kyawawa ma'ana mutum ya mallaki takalma bi kyawawa shine girman kai wala la sai ce wannan ba shine girman kai ba wala huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha to ko kuma kana nufin shine zama ɗan miya da wani kaya na ado ya dinga sawa wala la sai ce ba haka nake nufi ba wala huwa an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha ko wannan yana da ya ce kala ko ya zama masu tambaya da suke gefe an gane wanda ya tambaye ce ɗayan mai zama yana da motar da yake hawa ko babur ɗin da yake hawa wala la sai ce a'a wala abu huwa an yakuna li ne, zai suna ilaihi. a shi ne mutum zama yana da yan fada waɗanda suke zama a wajensa wala la sai ce ba haka ba ne qila ya rasulullahi famal kibr duk an suna da cewa ba haka ba ne ba haka ba ne to me girman ka قال سفه الحق وغمص الناس يفي سفه الحق واتو إن قسيا وغمص الناس درينا متان إن قسيا كنا جرمان كي kai ka isa gaya mun gaskiya ba na son gaskiyar taka wa gamsun nas sai zo autarwa wa gamsun nas batarul haqqi wa gamsun nas kin sai قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو معاوية بن مبارك عن عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي يا عبد الله يا كي عبد الله لا تكونن مثل فلان كرك ذمك مواني كان يقوم الليل فترك قيام الليل جاءنا قيام الليل سيجينا قيام الليل الله abdullahi ne عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا الزبيري يعني أبا, يعني أبا أحمد أحمد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثني الأوزاعي عن قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن أبي ابن محمد ابن المنتشر <clears throat> عن أبيه في هذا الحديث في حديث أبي أحمد الزبيري قال نزل رجل نزل رجل على مسروق wani bako ne wani mutum ne ya zo ya sauka a wajen نعم ibn al عبد abu aisha hmm. na abdullahi ibn umar Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya kolo na ji Abdullahi dan Amr dan As injuwa Masruq Masruq ibn Ajda Abu Aisha yana yana daga cikin al-mukhaddaramuna min at-tabi'i domin shi ka ta 71 wannan ba su da yawa irin su in kana irga su قيس ابن أبي حازم مسروق ابن أجدى أبو عائشة عبد الرحمن ابن مل أنغاني وين wato da yan ba su da yawa al ibn yazid eh? wani yan kaɗan ne ba su da yawa za ga su duk wanda suke ƙasa da shekara an gane tamanin wanda su ne ake sa su wasu a cikin sa ake fitar da a ƙatul ula a cikin sa ake fitar da a ƙatul sani wannan kenan masruq ibn adna abu aisha na'am سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول يتشي ناجي عبد الله بن عمرو بن العاص قال لك أرم سيدينا تشيوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من دعنا سلمنا تشيوا من من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة جوان دي قمد الله وهو أواو الحال أهالي baya shirka da Allah to zai shiga aljanna in ka gamu da Allah baka shirka zaka shiga aljanna Allah ka samu a ciki walam ma'ahu wani zunubi da yayi laifi ba zai cutar da shi ba wajen ya hana shiga aljanna ko bai ba a ce zai je zaman gidan kasu? Allah kiyaye shi mu shi ma Allah ta kai za mu shiga kama laula laqiyahu wa huwa mushrikun bihi da an-nar kamar da za a ce ya gamu dai da Allah maɗaukacin sarki a halin yana mai shirka da Allah zai shiga wuta walam tanfa'ahu ma'ahu hasanatun kaga wani shi ma wani aiki na lada ba zai amfana da shi ba قال أبو نعيم في حديثه جاء رجل أوشك من أهل المدينة فنزل على مسروق قال فسمعت سمعت عبد الله بن عمرو بن عاصم إيه إيه وانت حديثه قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن حمالي قال حدثنا أبو عوانة وعبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أنا طيب بن السعيد أنا أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن اعبدوا اعبدوا الرحمن كبوتا الرحمن الله كينان وأفشوا السلامة يا السلامة وأطعموا الطعام كتشد أبنتي tadkhuluna aljinana za ku shiga aljannatai wala abdu samad tadkhuluna aljanna kaga shi ana sa abdu samad sai ce tadkhuluna aljanna za ku shiga aljanna aw tarwa bi salam قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو وأنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل wani bako ya bakunci wani mutum daga cikin bani Isra'il. wa fi darihi kalbatun mujijjun mujishun wato a cikin gidan ba wato mutumin da ya bakunci a cikinsa akwai wani kare mai haushi fakalatil kalbatu sai karanta ce wallahi la an bahu zaifa ahli kaji kaga ɗabi'ata mai ɗabi'ata haushi da ce amma ba zan yi haushi ga bakon ubangidana ba qala fa'awa jira'uha bi babniha to yake cewa fa'awa jira'uha wannan ce jira jam'i ne na jirwun aljiru shine ɗan kare ɗan kuikuyo wai sai ƴaƴan da suke cikin tafi suka kuka awa min al'uwa'u awa zi'ib idza nabahat wa bakat wa fakhat qala qila ma hadha zaka dinga cewa me wannan fa auha Allah azza wa jalla ila rajulin minhum sai Allah yi wahayi zuwa ga mutum daga cikin su ya zama annabi na'am فأوحى الله عز وجل إلى رجل منهم هذا مثل أمة يتشي wayan da Allah yi wahayi zuwa gare shi cikin mutanen banu Isra'il akan wannan abin da ya faru na karan nan. Ita uwar karan ta ce ita ba za ta kuka ga bakin iyayen gidanta ba. Amma fa a wajira uha fi batsiniha, ‘ya'yan cikin sai suka yi kuka. Aga, ɗan kuka mai ja uwarsa jifa. An gane ko? To sai Allah ya yi wa'ayi zuwa ga wani mutum zuwa cikinsu akan wannan lamarin. sai ce kamar menene masalu ummatin ta ummatin misalin wannan abin da ya faru kamar wata al'umma ce na'am kunu min ba'dikum da za ta zo a bayan ku yaqharu sufaha'uha ahlamaha kaga wawayensu za su rinjayi masu hankalinsu dala kun ji ko a wajira'uha fi batniha shi ita uwar ta ce mane ba za ta yi ba kamar ma yanzu ne yanzu ga subha'una suna aqwiya wani nahnu bu'afa. suna suke da ƙarfi. duk wanda zai ga ya ce ya kai a ce ya zama shugaba sai ga wawa ne ba za ba zai kai shi a cikin malamai ba ko a cikin masu ilimi ko a cikin masu saiti kai daga jin wani yana faɗa wani abu zai kai ina ma wannan za a ara masa wani dama ya ce mace al'umma sai ga wannan da zai fito al'umma da kanmu za mu ce ba za mu zaɓe shi ba kuma jefe guda sai muke Allah ya kawo canji haka ne fa ci Allah ya samu cikin jiya alimin Allah ne ka ji dai gashi ga abin da ya faru hatta kukan Allah wata mu'jiza ya bayyana an gane ko uwa ba ta kuka ba ƴaƴan kenan قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا وانا حديث هنا ده اصلي اغانيكم حديث هنا ده اصلي حديث حسن ايه قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن قال ابن السائب za ka ji wani hadisi wanda baka taba ji irin sa wani littafin ba ku taba ji wani hadisi na'am siya ba sai na قال حدثنا عن عبد الله بن عمرو أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله يهودا sun kasance suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samun alayka samun alayka mutuwa ta tabbata a gare ka amma kai in baka je ba zan ce assalamu alayk ko assam hayyauka bi malam yuhayyika bihi Allah sai su gaishe ka da irin gaisuwar da ba ita Allah ya maka ba na'am ثم يقولون في أنفسهم سيس ولا أكرن كنسو لولا يعذبنا الله بما نقول إنا ما دي الله mana azaba da abin da muke faɗa kai kadda ya fa Allah ya mana azaba a sakamakon kalmar da muke faɗa. Na'am. Eh. Anazalat hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah duk sanda suka zo wajenka sai su dinga maka wata irin gaisuwa da irin gaisuwa da ba ita Allah ya maka ba قال حدثنا عبد الله قال اجا kenan ba a yin gaisuwa sai gaisuwa da Allah yi hadisi Abu Hurairah cikin Sahih sai Muslim annabi Adam da da aka ce sallama ga malaiku sai ce assalamu alaikum wa fitarwa assalamu alaikum sun zai ce wa alaikum assalamu rahmatullah ba zaɗi wa rahmatullah an gane ta haɗi shi hiyar tukwa wani umarci duk ce ke gaisuwarka kuma ya ce gaisuwar al'ummarka ko ta hiyar tukwa da zuriyarci gaisuwarka gaisuwar 'ya'yanka har tashin alƙyama ita gaisuwa da yare ɗaya ake yin ta sallama kowa bature ya zai ce assalamu alaikum bawushi assalamu alaikum margi igala karkare da waye ko zai ce assalamu alaikum na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد عفان قال حدثنا حماد عن عطاء السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء وقال wani mutum ne zo sai ya ce Allahumma salli wa li Muhammadin Allah ka gafarta min ka gafarta Muhammad yana nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tushrik fi rahmatika iyana ahadan ya Allah kaka sa wani a cikin rahmarka in ba ba ma'ana kakka haɗa mu da kowa a cikin rahamarka mu bi kawai da ni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka sa aljanna an gane ko ai shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tudrimu alaihi baula la tudrimuhu ai la taqdawu alaihi baulahu kar ku yanke mata fitsarin sa fajadaruhu nas an gane anna rajulan jaa wa tubala fi ta'ifati masjid فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجرموا عليه بوله وفي روايه لا تقطعوا عليه بوله to jin daɗin wannan da ya gama ya nutsu انت الله اغفر لي ولمحمد ولا تشرك معنا احد ولا تشرك معنا وايانا احد يا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الفيلم كما احد نعم من قائلها ويفد وانا سلمان فقال الرجل انا كم تريد تنين ce ni ne na faɗa. Kala Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sai sallam ya ce shine a wata ruwa hajjar wasi'a. ya za ka taƙaice abu mai yalwa ya za ka taɓaice wannan rahama ta an wunna unasan kafe ma'ana ya za ka keɓance rahamomi na Allah ga mutane ga barin mutane da yawa ya kawo hunna saboda rahama ɗari ce aka kawo ɗaya duniya da ya aka halittu sama da ƙasa ya ce duk wannan abin ba aka yi 99 tana aljanna amana amana Allah ya isa ya ci kamala Allahu akbar قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابو عاصم وهو النبي قال حدث اخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا النبي صلى ياتي من قال علي ما لم اقل ولا تاجر كان سمن نفا duk daga cikin rahaman nan kwaya ɗaya duk wannan ci gaban da kake gani da wannan abin da ake dai a cikin rahaman nan ɗaya ne hatta aiko annabawan nan da su kansu annabawan da wannan ilimin duk a rahama ɗaya ne ya za a mana akan abu da ta fi tabbilu na lalibu a jinafi lajibu kai? ya abin da yake ya fi alkhairi ka ce za ka tafi akan wanda yake ba shi ya fi ba Allah ka ba mu aljanna na'am man qala alayya ma lam aqul duk wanda ya faɗi kalmar da ba ya faɗi kalma a kaina wacce ban faɗa ba falyatabawwa maqadahu min jahannama ya tanadi mazauninsa a Wata jahannama karatun kuwansa قال حدثنا عبد الله وقال سميت وسميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمن ذا الله سلم ينا cewa inna Allah azza wa jalla harrama al-khamra wal maisira ubangiji ta wata ya haramta giya da caca والكوبة والغبيراء شو waka تقولي كوبا kuba gubaira duk nau'ika ne na shata wal kullu muskirin ما هي حرام إيه. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وهب يعني ابن ابن جرير نعم. قال حدثنا شوبة عن الحكم عن مجاهد قال إيه. أراد فلان أن يدعي جنادة بن أبي أمية فقال عبد الله ولو تنيسو ya yi da'awa cewa wane tsana ne an gane ko? Kala Abdullahi ibn Amri. Sai Abdullahi ɗan Amri ɗan Asu ya ce. Kala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Manzanar Salam ya ce. Mani da'a ila ghairi abihi. Duk wanda wato ya raba kansa ga wanda yake ba babansa ba. Ko ka ce ya so wancan da'awar da shi ne ya raba kansa zuwa ga junada. Yake shi ne babansa. Mm. Na'am. lam yarha ra'ihatal jannati ba zai hmm. wato dandani ko ya dandani ko ya ji kamshin kamshin aljanna ba ba wucin da ce ya ji kamshi ya dandana ake cewa ba zai dandani kamshin aljanna ba na wa inna rihaha la yujadu min qadri 70 ama wato ana samun wato kamshin aljanna daga tazarar tafiyar shekara 70 أو مسيرة سبعين عاما كو تدرت فيها شكرة سبعين نعم وأنه شكرة روين نعم. طيب. قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار تو تو وندي من كاتو قريا دغنغان تو تانا دي مو زنن تو تجي انا فدا مكو اوجان سته نيف وسبعين صحابيا رو هذا الحديث يتم 70 دك ريات كان حديثا السيوطي اتشيل كما الازهار المتنافره في الاحاديث المتواتره yake kawowa duk kuma ya kawo sahabban yawa ku same shi kaga al-azhar al-mutanathira ala al-ahadith ko fil ahadith al-mutawatira gani سوى قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسين آه. يعني ابن محمد آه. قال حدثنا درير يعني آه. ابن حازم عن محمد يعني ابن إسحاق نعم عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عبد الرحمن عن عمرو بن الحريش نعم قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ناتم بعبد الله بن عمرو بن العاص نعم. فقلت إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم هو منا أيواء قليل باب دينار باب درهم أقرن نعم. وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل مكوي منعين ciniki ne ban gishiri in ba da in ba da muke ah, an gane ko bil ibil wal ganam ta hanyar musayar wato raƙumi da dabbobi ban gishiri da su muke kasuwancin mu. an gane ko hmm. ila ajalin zuwa wani lokaci hmm. kama tara fi dalika ya kake ganin haka qala ala al qabiri saqatat ai kayan ka ya tsinke a gindin ka ba. Alil khabiri sakatta. haka dai anaka Alil khabiri sakatta. Kayan ka ya tsinke a gindin ka ba. an gane ko Yawwa. an gane abinda ba wace kilibi da wannan wannan ma yana daga cikin wato abinda muna kiyar sa al'arab. karin magana ne an gane a cewa faka shannun tabaka ma yi muhalimatu bisir عند الصباح يعرف القوم الثرى تتجلى عنه غيابة الثرى ترى الخبير سخدت kayanka ya tsinke a gindin kaba akwai wani ibarat din suna nan da yawa amsal arab da hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jaishin ba wuce ba zai baya faɗa haka kayan ka tsinki a gindin ba ma'ana ka dace da abin da kake nema ko ba ka ba tambayan nan da kai min ake kuna trade by barter ban giciri in baka manja a garin ku to ni wannan abin ya faru a zamanin annabi sallallahu kuna ji da kyau jahaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jaishan wata rana annabi sallallahu ya shirya wata rinduna ta mayaka ala ibilin min iblis sadaqati an gane ko ala ibilin akan wasu raƙuma ma'ana su tafi akan wasu raƙuma daga cikin raƙuma na sadaka hatta na fidat har sai da suka ƙare wa baqiya nasu wasu mutane suka rage hmm. wa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ishtari lana iblan to siyo mana raƙuma bi qala'isa min iblis sadaqati kaga bi qala'isa da wasu 'yan ragoya wasu ragoya ragoya ko kingi da suka ɗan rage wanda ba sa cikin wa'annan na daga raƙuma da aka bayan na sadaka ma'ana ka ibe su ka kai su wani guri a ba waɗanda za su iya yaƙi kaga me yana mena ma kiri kun baka manda trade by bata ne ka ba da dabbobi a baka dabbobi idza ja'at hatta nu'addiha ilaihim to kawai kenan zai zama a nan ko dai zama cewa za a kai ne bi ma'anar kalima a je a mika a bada wasu cif da cif ko kuma a kai wa'annan jingina hmm. masu raunin a ba mu masu ƙwari an gane ko hmm. idan waɗanda suka je suka dawo sai mu ɗauki mu kai musu kayan su su ba mu a hmm. gane ko yawwa واشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص كاجكو حتى فرغت yace sai na je na dinga siyo al-ba'ira in garman raƙumi bisalasin ko bisnaini da wa'annan ƙala'is ɗin da wa'annan waɗannan kingi ko ragowa ko ware ko zare hmm. an gane ko sai in bada biyu a bani ƙwaya ɗaya ko in bada uku a bani ɗaya A hmm. hatta faraghtu a sai da na gama abin ya fito hmm. shine an khabiri sakatta kuma wannan waye aka sayi wannan Abdullahi dan Abu dan As ka san shi yana da wayo domin annabi sallam ya sha ya aike shi a sa ya yi abu ɗaya sai ya dawo da abu da yawa za mu zo hadisan za ku ji Ina da hikimomi kwarai da gaske Allah saka masa alkhairi ko ke dama karamin kai baya daukan karatu tun daga an sa shi a cikin wayannan abadala din ka sa akwai kaya a cikin sa فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل السلقة sai annabi sallam ya bayar da ko dai ka ce ya adda zalika ya biya wa'incin waɗanda aka siyo da raƙuban sadaka ma'ana tun da kala'is aka ɗauka ware ko zare aka ji a karɓi wa'incin ko ba ka ba shi wanda za a ce dai raƙuban da za a ce za tafi yaƙi da shi wa iddu lam masatun min kuwa wa min ribat al ake ɗauka ribat sai dabba ta zama ribat in ba ta zama in girma ba za ta iya yaƙi ba a'adattu lil hadathani ما يجي تعددت للحدفان على علندا على عدا على علندا ولا عاديات بضحة نار وادرها واتو إن واتو إن دواكي بضحا ما سكارا ما سقنجي فالموريات قدحة ما ستاد وتاد كوفتنسو فالمغيرات سبحة ما سكيفر مكيدة سسابي فأثرنا به نقع سيسدنغ تاد كورا da kofatansu fa wasatna bihi jam'a sai su dinga shiga tsakiyar abokan gaba to shi sa ce a adadtu lil adasani sabiqatan wa adda'an alanda inji an an tartu bin shaddad wato ni fa ni ne an tara adadtu lil adasani wanda ya tanada wa duk wani yaki da za a yi sabiqatan ay duru'an sabiqa na ta na dawa kowane irin yaƙi da za a silke da kulkwali da cikakkiyar saƙa in an harbe ni ba zai same ni ba wa'adda da ingarman doki al'alan da wanda yake mai ƙarfin gaske sai ya ce adda adiyat a gane yawa قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد بن موسى قال حدثنا ابن لهيئة قال اخبرنا ابو قبيل عن مالك بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ من سبع موتات من ذا السلام يعني مستري دقا متوى غدا بكوي الله kuma ka tsare mu mautil fujaati mutuwa babu zato babu tsammani wa min ladil hayyati wato mutuwa da an gane maciji ya sare ka mm. wa min as haka wani mun dawaji su cinye mutum wa al haraki haka zalika ko gobara wa al-gharaqi ko kuma dirmiya a ruwa wa min an khirra alai ala shay'in ko mutum ya fado ko ya zirma ko ya rubuta cikin wani abu au ya khirra alai shay'un ko na abu ya fado masa aka wa min al-qatl inda firar az-zahf ko mutum a kaje shi sanda ya guji a ya a filin daga kaga mm. an ji ko wannan mace macen manzo sallam ya nemi ko da wace a ciki ta zama shahada ta ba haka ka so ba shi yasa ya tabbata cikin sa'ib Dawud da na musnad manzo sallam ya zo zai fici ta wani layi to katangar ta yanko irin wacce za a kan mu yana irin musamman jamuna ce kai kuma tsa eh to annabi sallallahu sai a ga yi tsalle pop ya dire sai ka ce an ce annabin Allah mutuwa an ce kaddara fa tana da ce hmm. a khafu mautal fawat ina gudun mutuwa mai gaggawa ina tare da mutane da lami ya ji akwai a ce an ji ya mutu ai ba ka so ba kanin miji fi miji kyau an gane kaga mutane suna zuwa su faɗa ganganci na cewa addini ne sa su waye gaya ma shari'a da kake gani ta fi so ta ganku ta fi so ta ganka a cikin kyakkyawan yanayi wallahi malam ko aljihun ka ya zama ba kwandala a yau shari'a ba ta so haka ba in can samun shari'a aljihun ka a cikin tab ranar duk da ka tasa kaza a gaba kana ci ubangiji ka ya fi munna da wannan subhanahu ta'ala kawai zai ci to ai kenan daga cikin sharaɗan musulunci eh, ka zauna a kashe a koke na yanzu ga shi dai karatu yanzu ba karatu muke ba to wallahi in ba Allah ya maka gaman katar ba har kana in babu kuɗi wallahi ba ta yi ba wannan karatun da kake gani na rantse ma da Allah in ba kuɗi ba zai yi ba sai kai abin da Allah ya so saboda sai an karanta littafi sai an yi kaza sai an ba da lokaci sai an ci abinci duk ci gaba قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا هارون ابن معروف ومعاويه ابن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن قال حدثني عمرو عمرو ان بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء وسا آية كم بنو هاشم دنج مذا أن السلام في شو جن أسماء بنت عميس عميس فذكر أبو بكر الصديق نعم فدخل نعم فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته to to sai sai juna abubakar ya shigo suna ciki ita kuma a lokacin a ƙarƙashin giya a wani fitar matarsa ce fara'ahum sai sai juna abubakar ya ga wannan bayan Allah hashimawa eh bakari ha zalika sai kyamace haka ya za su zo wajen iyalinsa ba sanar da shi ko kuma wani abu ne zakara zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai je labarta hakan ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. فقال لم أرى إلا خيرا يعني بسليتي بانا قلن وانا أبو للشرع كنا قلن الخيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا السلامتي إن الله قد برأها من ذلك تو كوكا تشي وانا كلمة تشي ولم أرى ذلك إلا خيرا كلمة أبو بكر ba wai na zargin su da wani abu ne ko wani abu a'a ni abin da na fi so al'aƙalla dai sanan mun ko sai mun da sanar ce ai Allah ma ya kubutar da ita daga yin wani abu wanda yake a bayan idan kamar wanda yake ba mai kyau ba ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم منبري فقال سيتي لا يدخلن رجل من بعد من بعد لا يدخلن رجل بعد يومي هذا إيه؟ ala mughibatin to illa wa ma'ahu rajulun fawjan manzon sallam ce daga yau kada wani mutum ya shiga wajen wata mata mugiba wata mijinta baya nan shine ita ce mar'a mugiba wata mijinta baya nan illa me illa wa ma'ahu rajulun aw aw ithnan sai ya zama a tare da shi akwai wani mutumin daban daya ko mutane biyu dan wannan kenan ta san gurgurar yadda kuke yawa a guri gwargwadon yadda ɗan yake tafiya duk tsarkin zuciyarka kaka dinga keɓancewa da mace duk tsarkin zuciyarka wannan shi ne zaman lafiya duk tsarkin zuciyarka kaka dinga keɓancewa da matar da ba ta kama ko ka a to ai ni ai zuciyata kamar ta tsuntsu take a ba sa ka ba to in kai taka ta haka take an gane ko duk tsarkin sai ka zauna lafiya yawa sai ka zauna lafiya yawa قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا حسن آه. قال حدثنا ابن لهيعه إيه. قال حدثني حي ابن عبد الله المعافري ان ابا عبد الرحمن الحبلي الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولم هذا زمن لا السلام سيتي إن أبي إن أبي ذبح ضحيته قبل أن يصلي إن أبي ذبحكم ya ce ya annabin Allah babana ya yanka layyarsa kafin aje masallaci a dawo kafin a dawo daga masallaci qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mun da sallam yace qul li abika yusalli thumma yadhbahu to ka ce babanka ya sallah sai sake wani yanka an gani na'am قال حدثنا عبد a قال حدثني ba nan ku sai muslim sai bukhari manzo sallama yana itikafi maimuna ta je ta kai masa abinci da daddare sai su aka da su sai ya dan biyo ta inda kai kaɗan ko iyali zai suna da rauni sai suke ɗan tattaunawa haka akan hanya sai wasu abu suka zo suka gama za a sallam sai suke sauri suka kashe kunne suke sauri sun gaci da iyali sai ce ku zo ku zo ku zo sai ce kullum ce inna maimuna mata ta ce maimuna kun gani sai suke a'a annabin Allah zai ce a'a inna shaytan ijrimu bi adam wajarar da dan yana gudana a jikin dan adam inda jini yake abin nan domin kazo za su iya halaka za su iya shiga matsala to haka amma an yi ya nuna mana cewa malama ce to ni zargi ne ake a'a kar abin da za a zarge ka kawai kawai kar abin da za a zarge ka duk wata kofa da ka san za a sama zargi mutane annabi sallam ya nuna cewa akwai shaidan yana gudanawa a kafar jinin su to shi da kawai duk abin da za a zarge ka kawai ka bari Shi ne kawai Allah ke shi mu قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن الهيئه قال حدثنا أيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه أن قال أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا Isa Abdullahi dan Ahmad As ya fito an gane ko wato ya fito mana da wani littafi shi ne kirtas wa qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna yace annabi ya kasance yana koya mana ilimi yaqulu yana cewa Allahumma fatir as wato ka shi Abdullahi dan Amr dan As kabe da Abu Hurairah yake faɗa cikin sai Muslim sai Bukhari sauransu ba wanda ya fi neman hadisai in ba Abdullahi dan Amr dan As ba fa inna kana yaktubu ana la aktub na rubuta ni ba na rubuta to wani lokacin Abdullahi dan Amr dan As yakan ɗauko wannan kirba sai littafin nasa hmm. wato sai ya zantar da mutane hadisi daga littafin hmm. kamar yadda zaka zo ka buɗe? A karantar to shi ma yana yi to ne sai yau ya zo yana karanta musu hadisi a cikin wannan littafin me ce? Allahumma fatira samawati wal ardi ya Allah kai ne makagin samai da kansai alim al ghaibi wash shahada kai ne masanin abun da ya kuya da abun da ya faku anta rabbu kulli shay'in kai ne mahalicin kowane abu wa ilahu kulli shay'in kai ne abun bauta na gaskiya na kowane abu ashhadu an la ilaha ina shaida babu abun bauta da gaskiya da cancanta face sai kai kadai wahdaka la sharika laka kai kadai kake baka da abokin tarayya wa anna muhammadan abduka wa rasuluka lalle annabi muhammad bawanka ne ko manzanka ne sallallahu wal mala'ikatu yashhaduna mala'iku su ma sun shaida haka أعوذ بك من من الشيطان الرجيم نعم من طريق كارن دقيقة الشيطان ومن جيبي ودشركة نعم وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثما Allah ina نوقنك كاريني kare ni kar in dinga ذنبي wa kaina zanabi ma'ana kan dinga aikata laifi au ajurrahu ala ko in mika kaina zuwa ga halaka musulmi ma'ana mahalaka an gane ba wai loga larabci shi umin yare kenan wallahi ka ce musulmi ce ana mahalaka قال أبو عبد الرحمن نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الرحمن يعلمه عبد الله عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام sallam yana yana umarta abdullahi dan amr dan dinga karanta wannan addu'ar sanda yake so ya bacci ma'ana sanda yake kwanciya bacci wannan kenan قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله أنا أبي عبد الرحمن الحبلي أنا عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا الأمهات الأولاد تو كأورد أمهات الأولاد يعني يا فإني أباهي بهم يوم القيامة to ni zan yi alfahari da su ranar alkiyama ko ya zama cewa ku aure su ma'ana zaurawa ake nufi ko ya zama cewa ana nufin kuyangi ko ya zama ana nufin bazawara an gane ko zan yi alfahari da waɗanda suka aure su ranar alkiyama an gane to wannan ya fi kama da haka domin in ka ce wato wala tunkihu mushrikati wala tunkihu an kaha da nakaha daban na ce na kaha shi a kan kansa an kaha ya aurar an gane sai daga ce an kishu daga an kaha yin kishu in kaha an gane ko ku aurar sai da ce ku aurar da ummatul aulad fa inni ubahi bihim yawm al-qiyamah ay liman wajen bihinna ga wanda ya aure ta zan yi alfahari da shi ranar kiyama siyakin ya fi kama a haka na. قال حدثنا الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حيي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى المسجد إلى مسجد الجماعة دواندا يي wato yin cin arauha daban sammako da yamma wanda ya sammako ya je masallaci na jama'a ma'ana masallacin da ake salatul khams Hmm. fa khatwatun tamhu sayi'atan yace duk taku daya da yake yi yana shafe masa zunubi daya fa khatwatu duktabu lahu hasanatun akwai kuma taku daya wanda ake rubuta masa lada ma'ana an yi taka daya an shafe zunubi ɗin ƙar taka daya an rubuta masa lada na'am zahiban wa raji'a haga zuwa da dawowa Allah kai mana ke yanzu kaga fa'ida auren zaurawa hmm. da auren da su da kuma auren su ba zaura in ka auri ba zaura za a yi alfahari za ke za a kiyama na ce an ce buhulul hakimul majani an san buhulul ko hmm. wanda suke karanta tarihi hmm. wani wani malami ne ko mahaukaci wani saurayi ne ya ce shi fa ba zai aure ba sai ya tambayi ƙwararru masu aure mutum ɗari sun ba shawara saboda gaskiya baya so ya rubuta sai da ya tambayi masu aure guda casa'in da tare gama tara ilimi a kansu sai ce yanzu mutum ɗaya rage amma yau ɗin nan zai fita waje duk wanda ya gamu da shi shi na tsare da ya fito sai ko ya ya karo da wani mutum akan dokin kara kuma har rantsuwa ya yi ga mutum akan dokin kara kuma ya ce ni kuma gashi ne rantsuwa sai ce to dai bana in gwada sai ce malin tsaya ya ce lafiya ya ce dan matsaka da doki na ya hau kanka kaga alamun me alamun ya ce to wani abu mutumin nan sai ya ɓaci ya ce to gashi nan ban san abin da Allah yake nabi ba yace da Allah mai ya ce tambaye ka yace amma kai an kai dokin nan ya hau kanka ka dan matsa gefe dokin kana fa sai ce aure zan yi kaji kaji ga yadda ne to yanzu kuma sai na riske ka yace ni ma zan baka shawara yace mata sun rabu gida uku akwai matar da in ka aura taka ce akwai wacce in ka aura ba taka ba ce akwai wacce in ka aura taka ba taka ba ya juya zai tafi sai ce a ai baka tafi kamar a cikin abin nan ba ya ce sai je na sha gaban sa ya ce da Allah ya ce to zaka bani wani abu sai maka jawabi sai ce bayar sai ce matar da ba taka ba ka auri ba zaura ne yaya duk tunaninta yana kan yana kan yayanta hmm. ya ce wacce take taka cif da ci budurwa wani wannan 100% taka ci wata in ka aura taka ba taka ba ka auri ba zaunar da bata haihu ba idan zama da kai ya yi daɗi ta zama taka in bai daɗi ba tana tana cina tsohon mijinta sai ta sa abinsa wannan bulul sai ce ya ce wallahi tun da nake ban taɓa jin sai rike shi ya ce da Allah malam ya na a wannan yanayin ya ce saboda mai ya ce ka gane da wannan dokin ko ya ce to doki na ne duk inda zai je a kan ya ba sai ce birane mutum maka a mutum ya ce ni ba mawakaci ba ne da hankali na mutane na ne suka tare su wai lalle sai an sani in zama alkali da aka taru wai lalle sai na zama alkali ina koya musu karatu aka taru mutanen gari har da sarki washe gari da amina iko sai na fito da dokin kara ina fitowa da dokin kara sai aka fashi na fito kuma na da kuɗa abina na daji suka dinga ce a ah, to ai ba magana alƙalanci ya ce har yanzu koyo na ajiye doki nan za su naɗa shi sa ki sauka a kansa ya ce amma suna neman shawara ta suna zuwa su nema eh. ya ce saboda ga hadisi ya ce duk wanda aka ba shi alƙalanci ya karɓa faka an nama zubi habigai da suke kamar an yanka shi babu ka hadisu tirmidhi a ita kike san ke ne kawai karɓa ita ina san akwai dokin karan yana yanayi mun amfani <laughs> na guda zuwa kai Thank you. minti sha hudu. Idan Allah mu daure